difficult decision da dai taken a duk duniya a rayuwata to date shine cewa in dawo najeriya daga garin madina saboda ana bukatan gudumawa ta a gida ban taba daukan wani decision a rayuwata a duniya da ya ban wahala irin wannan ba duk yawon da na a duniya na shiga kasashe birjik ban taba shiga garin da nake son sa Allah ya jarabe ni nake son in rayu a cikin irin garin Madina ba ban taba ba wata rana salloli guda biyar gaba ɗaya a masallacin mazan Allah nake yin su su guda biyar ‘ya'yana masu wayo a masallacin annabi sansan suke haddan ƙur'ani yara a nan suke iyalanka a nan suke zuwa su yi sallah duk kwana hudu biyar zuwa shida a wukin sai ka je makka ka yi umara wata ran sai karfe ɗaya na dare maka kama hanya saboda amincin wurin kuma abin da ake baka na yau da kullum a matsayin albashi da alawansis wallahi al'adun ba na iya kashe kashi 25 cikin 100 duk yadda nake jin daɗi a wurin in je makka in sauka a duk sati a daru tauhid ko zamzam nan ko kuma hilton ba na kashe 25% na abin da ake bani to but wahalan sha'ani shine no place like home idan kowa ya guji gida to zai zo ya ba da gudumawa wajen rage matsalar gidan kuma duk ƙasar da ka gani a duniya 'yan ƙasar ne suka yi haƙuri suka tsaya suka gyara ta amma ba a taɓa gyara wani gari a duniya kowane ɗan gari ya ce shi zai bar garin ya koma wani wuri ya zauna ba ba a taɓa gyara da haka ba so dole sai an haƙura da wasu abubuwa an haƙura amma har yanzu ina jin raɗaɗin a zuciyata yana damuna har yanzu wani lokaci a yanzu haka ko a tibi aka nuno madina ana sallah wallahi azim sai na ji kwalla rashin haƙuri idan na zauna da muna da irin groups da colleagues ɗinmu da muke zuwa masallaci mu yi sallah tare akwai wasu 'yan ingila irin su abdullahi na'amun dokta ne su dr muhammad bonaid su dr ali tufail aminaina ne kullum kawai za mu fito daga ofis kawai sai a shiga motar ɗaya a je harami minti biyar an yi sallah an isa masallaci an yi sallah an dawo kawai daga lecture za mu fito lokacin sallah kawai mu shiga mota sai a fita so in daga kawai sun yi posting a group ku sauko mu shiga masallaci duk abin da nake shikenan sai in gagara saboda me ina tuna waɗannan moment din haka na yi ta zara kaina a group din ba zan iya zama ba kawai me abin da ya fi da raɗaɗi shine wannan saboda kusan kullum za a yi sallah mafi kankanta mafi kankanta ana samun salloli hudu a kowane wuni in ka kai sake za ka yi guda uku a masallacin mazu ala salama to akwai ribar da ya kai wannan gidan da nake zaune zuwa rijiyar na Usman, wanda ya sai annabi ya ce makomansa aljanna ne ba na kai minti biyu ko uku nake isa wurin ina zaune a faisaliya anguwar da nake daga gani ga jami'a hanya ne tsakanin da jami'a in na koma ɗaya ɓangaren next to jami'ar gidan gwamnan madina ne in ban je harami ba a nan tare da shi muke sallah misali to ka fito a wannan hali ɗin ka bar dama ka zo allah dai ya samu dace allah ya karɓi wannan a matsayin ibada but it has not been easy for me har yanzu